This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 14 ga watan Disambar shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba inda a yau shirin zai amsa a kashe na uku kuma na karshe a tambayar da wasu masu saurare suka aiko kan neman sanin tarihin masarautar Ilorin da alakar masarautar da kabilar Yarbawa da ta Fulani. Saboda wasu za su mamaki su ce haka aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. Za kuma ku ji mu da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda inda a yau shirin zai tattauna faɗin bankin duniya na cewa ƙasar najeriya ita ce ƙasa ta uku a afirka wajen yawan cin bashi inda ko a kwanan nan an sanar da cewa gwamnatin tinubu ta samu amincewar sake ciwo wani bashin na makudan kuɗi da bashi aka fara titunan jiragen ƙasa da kake gani bashi aka karɓo su na fam miliyan bakwai. sai a biyo mu a cikin shirin sau da kafa domin jin ƙarin bayani to amma da farko ga aisha ma'azu da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Manyan wakilai daga kasar Amurka kasashen Larabawa da Turkiya suna ganawa a birnin Jordan don tattauna irin tallafin da za su bayar a fannin kafa sabuwar gwamnati a Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da aka yi mako ɗaya da ya gabata. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shiga sahun takwarorin aikinsa da manyan jami'ai daga kasashen tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya a jordan a ranar asabar don yunkurin samun maslaha akan abin da sabon shugaban syria ya kamata ya mai da hankali a kai babu wakilai daga bangaren syria da za su halarci taron Akalla Falasdinawa goma sha takwas ne aka kashe a wani farmakin saman Isra'ila yau Asabar a Gaza a cewar ma'aikatan lafiya. Yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun auna wani ɗan Hamas ne wanda yake amfani da mafaka da wuraren adana kayan jinƙai. A cewar ma'aikatan lafiya akalla mutum goma ne aka kashe a wani harin sama a daura da ginin ofishin yankin da ke dairal bala a tsakiyar zirin gaza inda mutane suka taru don karban tallafin jinkai an kwashe waɗanda harin ya ritsa da su a kafa sahu-sahu da motocin ɗaiɗaikun mutane daga inda aka kai harin in ji ma'aikatan lafiyar harin ya kashe shugaban kwamitin gudanarwa na hamas a tsakiyar gaza a cewar wata majiyar hamas a wani farmaki na daban da aka kai wani gini da a baya ake amfani da shi a matsayin matsugunin mutane a birnin gaza kuma akalla mutane bakwai ne aka kashe a cewar ma'aikatan lafiyar palestino har da wata mata da jaririnta yayin da shugabannin kasashen yammacin afirka shi shirin gudanar da taro gobe lahadi a abuja don tattauna makomar kasashen nijar mali da burkina faso waɗanda wa'adin ficewarsu daga kungiyar zai cika a watan janairun 2025 'yan ƙasar nijar na bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da tasirin wannan taro ganin yadda gwamnatocin ƙasashen uku ke ci gaba da watsi da tayin mayar da su sahun dangi lamarin da masana diflomasiya ke ganin da wuya ƙasashen na aes su amsa kira kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya aiko mana daga birnin Yamai. A watan Yulin da ya gabata ne taron shugabannin kasashen sai da yawo ya naɗa shugaban Senegal Basiru Jomai Faye domin shiga tsakani bayan da kasashen Mali, Nishar da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar da suke zargi da kaucewa manufofinta. saboda haka ake kallon wannan zama da muhimmanci suna abdulrazak ibrahim nan sauran shugabanni sun yi tunani mai zurfi sun ga cewa makomar yan ƙasar da suke dibi wani hali za su kasance wacce ya za ta biyo baya na shiga da daga musu kafa ya kamata a ce a samu masalaha wannan kasashen guda uku su dawo tun ka garaje bai kasu lallashi bai kasu su kamata su yi hangen nesa sunana sahabi manu mamman babu yadda za a yi waɗannan kasashen su koma a cikin sai saboda zaman waɗannan kasashe cikin sai ba a ga wani ci gaba da waɗannan ƙasashen suka samu kenan ba ni tunanin cewa wannan taron da za su yi zai sa a ga cewa ƙasashen nan sun koma cikin sai da yana da wahala sunana ɗan lela abba a zamantakewa ta rayuwa akwai saɓawa sannan kuma akwai sasanci sai da yawon nan zamanta ciki yana unhwanar da mu saboda na yi tahe-tahe na ga unhwanin zama cikin sai da da mu kayyade kanmu Nijar Bikira Mali mu ne za mu zamanawa mu ci incin kanmu mu ci gashin kanmu lalle wannan abu ne mai kyau amma an ka ce ko kana da kyawu ka kara da wanka a wata hira da manema labarai a farkon watan nan na disamba dabra da taron kasashen duniya na birnin doha shugaban na senegal ya bayyana cewa akwai alamun nasarori a yunkurin maido da waɗannan kasashe a tsawon dangi yayin da rahotanni ke cewa shugabannin kasashen na sai yawo na fuskantar baraka a tsakaninsu a game da wannan batu ma'ana wasu na ganin a karawa kasashen na US lokaci wasu kuma na cewa a yi na'am da ficewar su. a nata bangare majalisar dokokin sai da yawo a sanarwar da ta fitar a baya bayan nan ta shawarci shugabannin yankin su karawa mali Niger, da burkina faso lokaci masani kan sha'anin diflomasiyya mustapha abdullahi na jan hankulan bangarori akan abin da zai fi gyara talakawan kasashen yankin kaga akwai niger a duka waɗancan ƙasashe su ma na waɗancan ƙasashe na ecowas suna da mutanen su a cikin ƙasashen ASL. shi a tsakanin ƙungiya da ƙasa ya yi ƙari da ya zamanto tsakanin ƙasa da ƙasa to in haka ne kenan duka wasu abubuwa wanda aka samu hannu tsakanin kasashen is sahel da kasashen ecowas din duka kowace kasa sai ta sa hannu mutane suna ta haya amma kasashe suna nan shugaban rikon kungiyar ta ecowas shugaban najeriya bola tinubu da ke bayani kan wannan dambarwa ya bayyana cewa batun komawar niger mali da burkina faso abu ne da ke bukatar takatsantsan domin magana ce da ta shibanci harkokin al'ummomin yankin baki daya Labarai aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan barku da Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinsu Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar ku. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba shi yasa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa mm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan yanki yawa wato doktor mm. a yanzu a iya cewa fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar fulani da ko a sirke za a ce za a ce fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan allah ya sa na taɓa zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma ɗan yankin ilorin mm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan ƙasa ta ilorin mm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne sai da yawa harshen su ya juya ya koma yarabanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa musamman yan yankunan oyo yankunan oshun lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri daya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na yi musu na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su su kwace ta hmm. saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba hmm. ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne to doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka firin rinjaye koko ya abin yake to yawanci yarabawa suka farin jaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki mm. kuma akwai hausawa akwai nufawa akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna mm. kaga tasirin hijira kenan mm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaharsa da irin ilimin shi da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi mm. to kusan abin da ya faru kenan a wato a ilorin mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. Yawwa abin da nake so in ce anan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban oh. to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe a sarkin shaudan fudu ya ba da tuta ga ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki to haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kamaru to shi ne abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta Hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu ne makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa hmm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan yanki yawa wato doktor mm. a yanzu a iya cewa fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar fulani da ko a sirki za a ce za a ce fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan allah ya sa na taba zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma dan yankin ilorin hmm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan a wannan kasa ta ilorin hmm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne hmm. sai da yawa harshen su ya juya ya koma yarabanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa musamman yan yankunan oyo yankunan oshun lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne Yawato, To, Dokto, baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake? To, yawanci yarabawa suka fi rinjaye amma akwai Fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki. Hmm. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna. Hmm. Kaga tasirin hijira kenan hmm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka takaita a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaha su da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. Mm. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa ganin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya da ke an samu tambayoyin da mu da kuma mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. sai a biyo mu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. barka da shigowa zauren VOA wanda ke zuwa daga ofishin muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Maudu'in mu na yau shine Bankin Duniya ya ce Najeriya ita ce ƙasa ta uku a ayarin ƙasashe da suka fi cin bashi. Yaya muka tsinci kanmu a wannan halin bayan muna da hanyoyi da dama da za mu azurta kanmu da su? Menene ya kai mu ga hakan idan muna da masana a fannoni na gudanarwa? Menene ba a yi daidai ba da ƙasar ta shiga halin bashi? Za mu yi ƙoƙarin ba da waɗannan amsoshi tare da manyan baƙinmu. Sunana Madina Dauda, jagorar shirin. Ina kuma tare da abokan aikina da Nasiru Adamu Hikaya da Benjamin Ogagowon da Halima Abdulra'uf. A yau muna tare da manyan baƙi waɗanda a yanzu dai barin ba su dama su gabatar da kansu da kansu. Sunana Yishau Aliyu ina sharhi akan tattalin arziki. Sunana Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kebbi ina sharhi akan duk abin da ya dace. Sunana ba abubakar haya kusa da dan majalisar tarayya mai wakiltar kankiya kusa da gangawa daga jihar katsina eh, ah, kowa zai gabatar da kansa da kansa sannan kuma za mu fara daga hannun dama sunana injina magaji muhammad yaya kan sharhi akan tattalin arziki. Sunana Dr. Kabir Dan Asabe Kuta, Permanent Secretary Retire kan ɗan yi sharhi akan abubuwan da suka shafi al'adunmu na gargajiya. Sunana Sa'adat Ahmad Bustani na kan dan ba shawarwari akan abin da ya dace. To, bari yi dan matashiya kafin mika bututun magana ga masanin tattalin arziki. Malam Yusha'u an ce a yanzu basussuka da ake bin Najeriya zai kai naira triliyan shida. kuma shine mafi yawan bashi da ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan ƙasa. Ga majalisar dokokin ƙasa ta sake amincewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙara karɓo rance daga kasar waje na naira tiriliyan 1.77 wai domin tallafawa kasafin kuɗin shekara 2024 kuma wai wannan kuɗi wani bangare ne na gibi kasafi na kundi da ake hasashe zai kai naira tiriliyan 9.1 a wannan kasafi na shekara 2024 abin lura a nan shine cewa ba za a gama aiwatar da kasafin kuɗi na bara ba wato na shekara 2023 sai wannan watan disamban an ce rancen ya yi daidai da sashi na 21 karamin sashe na ɗaya da sashe na ashirin da 27 karamin sashe na ɗaya na dokar kula da bashi wato DMO na shekara dubu biyu da uku kuma majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da shi a kwanakin baya kafin shugaban ƙasa ya aikawa majalisa da wasiƙarsa. Bincike ya nuna cewa a watanni sha takwas na wannan mulki na Bola Tinubu har an ciwo bashi na naira tiriliyan hamsin idan aka haɗa tiriliyan ɗari da tiriliyan 1 da da 77 zai kai mu naira tiriliyan 100 da da talatin takwas har da 'yan kai. Alhaji Yusha'u Aliyu tambaya ta a nan ita ce menene ake nufi da gibi a kasafin kuɗi. To shi kanshi kasafin kuɗin ana nufin wato hasashe ne na kuɗaɗen da ƙasa ko kuma ɗan adam ko kamfani yake hasashen kashewa da kuma kuɗaɗen da zai samu wannan shine kasafin kuɗi an ce akwai kasafin kuɗi iri daban-daban ko shi kasafin kuɗi ya kasu kashi uku akwai kasafin kuɗi mai rara wanda kuɗaɗen da za ka samu ya fi abin da za ka kashe saboda haka kana da kasafin kuɗi mai rara akwai kasafin kuɗi mai gibi shi kuma kuɗaɗen da za ka kashe bai kai kuɗaɗen da kake buƙata ka kashe ba saboda saboda haka dole ka nemo kuɗaɗen ta wasu hanyoyi wanda ya hada da bashi sannan akwai kasafin kuɗi mai daidaito wanda kudaden shiganka ya yi daidai da kudaden da za ka kashe a cikin ƙaidaddan lokaci galibi cikin shekara ɗaya wannan shine bayani akai najeriya ƙasa ce wacce ta tun da aka samu 'yancin kai da sojoji da 'yan siyasanta sun ta gabatar da kasafin kuɗi kasafin kuɗin wani lokaci ko ku galibin lokaci duk kasafin kuɗi ne mai giɓi. Me yasa ake samun giɓi a kasafin kuɗin? Abin da yasa ake samun giɓi a tattalin arziki shine idan ka duba buƙatun abin da kake so ka yi a ilimi kana da kuɗin da za ka yi to in ba ka da abin da za ka yi a kansu ka ga wannan bangare yana da giɓi. In ka duba bangaren noma shi abin da kake so ka samar a noma kana da komi da komi in ba ka da shi an samu giɓi abin da kake so ka samar a gidaje kana da kudaden da zaka samar da gidaje ma kowa in baka da shi akwai gibi tsaro kana da kudaden da zaka samar da tsaro da ya shafi gwamnati kasan ita kanta mutanen kasan gonakinsu ma'aikatunsu in baka da shi kana da gibi waɗannan abubuwa ya sa galibi ake da giɓi a kasafin kuɗin da ya shafi najeriya saboda yawan mutanen ƙasanta da yawan jihohinta da yawan ƙananan hukumominta da yawan aikace-aikace da ake bukata ka ɗauki kawai titunan da ake bukata titi kilomita nawa ake bukata a faɗin najeriya da zai haɗa lakal gamen 774 tituna nawa kake bukata wanda zai haɗa anguwanni zuwa ita ƙaramar hukuma a cikin ƙasar waɗannan ya sa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi duk suke gabatar da kasafin kuɗi mai giɓi. In an ce Giɓi yana da tarihi ne a tattalin arzikin Najeriya? shi ne muka ce tun daga kasafin kuɗin samun 'yancin kai da bashi aka fara titunan jiragen ƙasa da kake gani bashi aka karɓo su na fam miliyan 27 aka gabatar da waɗannan ayyuka a farkon najeriya kamfanin wutar lantarki da ka gan shi a kayinji da ka gan shi a shiroro duka irin waɗannan manya-manya ayyuka to amma bashi dole ne sai an ci shi to dole ne a ci bashi amma ba dole ne a ci bashi mai yawa ba tattalin arziki za ka auna daga gidan kanka kai yanzu da kake saurare na akwai mai bin ka bashi saboda ka tafiyar da gidanka ko dai cin abinci ko lafiya ko makaranta makaranta na bin ka ko bata bin ka lafiya ana bin ka ko ba bin ka makocinka yana bin ka ko bai bin ka to idan kai baka da bashi to lalle gwamnati za ta iya zama ba ta da bashi to amma bashin da ake magana akwai abubuwan da ake bukata a rage cin bashi daga gidajen mutane shine ka daidaita tafiyan tattalin arzikinka ƙasa ma ta daidaita tafiyan tattalin arzikinta alkaluman da ke canza farashi a daidaita su wanda ya shafi hauhawan farashi samar da ayyukan yi abubuwa waɗanda ake ce musu macroeconomic aggregates waɗannan abubuwa ana bukatar su to alhaji yusha'u tunda ake batun bashi akwai wani shugaba cikin shugabanninmu da ya taɓa tunanin a cirewa ƙasa bashi akwai shugaba Olusegun Obasanjo a 2003 basin da ake bin Najeriya ya zama mata kamaya-maya kusan dala biliyan 32 ya haɗu da ƙwararriyar masaniyar tattalin arziki Professor Ngozi okonjo Owela wanda suka zauna suka ɗauki cikin ƙa'idojin da babban bankin ya shimfiɗa wanda ya haɗa da siyan bashi ka biya ka tafi abinka to daidai lokacin da ƙasan ta samu wasu sababbin kuɗaɗe da tattalin arziki ya samu kansa wajen sai da mai fetur a Najeriya aka yi cinikin bashin aka biya dala biliyan goma sha biyu. Mu mun ɗauka tun muna mun fito makaranta muna nazari mun ɗauka an kama hanyar amfani da abin da ƙasar ke samarwa wajen hana ciwo sababbin basussuka. To menene ya ta'azzara waɗannan basussukan? na farko akwai yanda ake rabon arzikin ƙasa ba a kulawa da kudaden da za su a ajiye domin a kula da gobe wanda gwamnatin tarayya ta tunana a samar da wani hukuma wadda ake ce mata sovereign wealth fund wanda za a ije dukiya a rinka juya su madadin a karɓo basussuka ya zama na akwai sababbin kuɗaɗe mun ci gaba da ba da shawarwari kuɗaɗe irin na fansho wanda aka riga hukumar fansho na ƙasa wadda ake cirewa domin a ije ta za a iya karɓan waɗannan basussuka. to yaya basussukan suka karkasu na cikin gida da kuma na kasashen waje. karkasuwan waɗannan basussuka ya sa dole mu a iya fahimtar mu ba mu ce kar a karbi bashi ba amma a daidaita abubuwan da za su lalata darajar kuɗin ƙasan na sha ɗan wannan magana ba za ka gane matsalan da ya kawo dole ka nemi kuɗi mai yawa ba sai in ƙarfin kuɗinka ya ƙare shi sa lokuta da dama idan aka yi magana a rage darajar kuɗin ƙasa haka kawai a rage ko kuma a ƙara kuɗin ruwa wai domin wasu su zo su zuba jari a ƙasan a'a mu muna da fahimtar cewa akwai wani condition da ake ce mishi satiris paribos all things held constant wato idan kana tafiya da tattalin arzikin kasa akwai abubuwan da sai sun zauna daidai kamar wannan shirin da ake gabatarwa ba za a saurare shi ba sai wanda suke cikin wannan shiri kowa ya shiru randa kowa ke magana a lokaci ɗaya to ba za a ji shirin ba to haka su ma abubuwan da ake amfani da su wajen tattalin zikin ƙasa ake kokarin a samar da yanayin da alƙaluman da za su rikita farashi to a kula da su saboda a kare darajar kuɗin ƙasa a kuma yi amfani da shi. Ƙwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ka cinye lokacinka To da haka za mu dasa aya a yau, sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi Nandudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Masu sauraro a nan ne kuma muke naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kuwa madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mana yanzu mr air a washe muku fatan alheri daga nan washington dc kwana lafiya sai da sakon